الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau 22 ga watan ramadan hijira 1441 wanda ya zo daidai da 15 ga watan biyar miladiya 2020 a muna ba yan uwa uzuri kasancewar ba mu fara daidai lokacin da muka saba ba ko muke yi sai an dan saba lokaci wannan ku ya faru ne saboda ɗabi'a ta dan adam dan adam duk inda yake ajizi ne wa ma tasha'una illa an ya sha'Allahu rabbul alamin da fata yan uwa za su yi mana afuwa a karatun da muke na tafsirin littafin Allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul shu'ara a inda jiya muka karkare kistar annabi Musa alaihi salam daga nan sai Allah maɗaukakin sarki kuma ya shiga babu kisar annabi Ibrahim alaihi salam mun karanta wasu ayoyi daga farkon kisa din to amma ba mu bibiye su yadda ya kamata ba don haka za mu dawo farkon kisar aya ta 80 ta 69 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتد عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبي وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونهم إذ تدعون أو ينفعونهم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين نعم الله ما دوكاكين sarki yace watlu alaihim ba'a ibrahim ka karanta musu kissar ko labarin annabi ibrahim iz qala li abihi yayin da yace wa baban shi wa qaumihi da mutanen shi ma ta'buduna me kuke bautawa ne qalu na'budu asnaman suka ce muna bautawa gumaka fa nazallu laha akifin sai mu gushe muna masu dukufa ga waɗannan gumaka muna masu bauta qala sai ce hal yasma'unakum shin suna jin ku iz tad'un yayin da kuke kiransu. su aw na aw ko suna amfana ku aw yadurrun ko suna cutarwa qalu suka ce bal ba haka lamarin yake ba aba ana mun sami iyayenmu kazalika yaf'alun haka suke aikatawa Ƙala, sai annabi ibrahim ya ce a fara'aitun makuntun ta ta'budun ku bani labari me za ku ce dangane da abin da kuka kasance kuna bautawa antum wa aba'ukum al Akadamu. ku da iyayenku da daddu waɗannan abubuwan na hum a li abokan gabana ne ina gaba da su ina kin su bana ƙaunarsu su illa rabbal alamin face Allah madaukakin sarki ubangijin talibai anan kamar yadda muka ambata an biyo da kissar annabi Ibrahim alaihi salam bayan kissar annabi Musa an gabatar da ita akan kissar annabi Nuh duk da annabi Nuh shine ya gaba shine ake gabatarwa kuma shi ya gabaci annabi Ibrahim muka ce saboda kamanceceniya da ke tsakanin mutanen annabi Ibrahim da mushrikan Larabawa ta wajen bauta wa gumaka sun yi kamanceceniya ta wannan bangaren suna bauta wa gumaka gumakan da ba sa ji ba sa gani kamar yadda mushrikan larabawa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo suna bautar suma gumaka ne waɗanda ba sa ji ba sa gani sannan da yadda suka rike irin abin da iyayensu suke yi wanda su ma mushrikan wannan al'umma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a lokacin su ma daga cikin abin da suke faɗa suke rikewa, shine maganar iyayenmu a kai suke yi don haka wannan kamanceceniya da kuma ta ɓangaren mutanen annabi ibrahim ba a ɗora musu wata azaba ba da ta halakar da su irin azabar da aka ɗora mutanen annabi no aka nutsar da su da tsufana ko mutanen ko adawa ko samuda ko mutanen annabi ko mutanen adamadai yana wannan fuskoki na ne suka ce malamai suka ce shi yasa sai aka gabatar da wannan kisa a nan a gabanin kisar annabi no a sako na annabi sallallahu alaihi wasallama addinin musulunci da addinin musulunci wanda annabi ibrahim ya zo da shi duka suna kira zuwa ga abinda fitira halitta ta dan adam ma ba ta jayiya da shi Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam da tunani da kwakwalwa ta yadda zai karbi gaskiya kuma idan aka gaya masa gaskiya matukar yana kan kyakkyawar fitara, yana kan abin da yake na halitta to zai ga abu ne da yake a bayyane shi yasa anan ma zamu ga annabi Ibrahim ya kafa dalilai da irin waɗannan abubuwa don Allah ce watulu alaihim ka karanta musu ka ambata musu kai musu bayani na ba'a Ibrahim annabi Ibrahim kissa annabi Ibrahim wanda a jiya mun yi bayani cewa kissa annabi ibrahim ta zo a surori daban-daban irin suratul baqara suratul araf da sauran surori suratul hijr da sauran surori to amma kowace sura idan muka duba zamu ga akwai abin da ake bada labari a ciki domin alkur'ani baya takarari ya maimaita abu ba tare da fa'ida ba ba tare da wani bambanci ba ba tare da ƙarin wata ma'ana ba to a nan za mu ga abinda aka fi ba mahimmanci a wannan kissa din a wannan sura din shine irin da'awar annabi ibrahim da yi wa mutanen shi ta yadda ya kirawo su zuwa ga kaɗe ta Allah da tattaunawar da ta faru tsakaninsu a wani gurin za ga kamar yadda jiya muka bayani a wata sura za ga an yi magana zuwan mala'iku ne da yadda ya tarbe su da yadda suka yi mai bishara da haihuwa har da samun ma'ana ya'ya da abin da ya kama da wannan to ana Allah ce ka ambata musu kissa annabi Ibrahim abinda ake an an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya karanta musu wannan kissa din saboda me abinda kissa ta kursa na mu'jiza domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an san cewa baya karatu baya rubutu to amma ba da labari na annabawan da suka gabata wata ishara ce wani nuni ne da cewa wahayi ake masa daga wajen Allah madaukakin sarki sannan an umarce shi karanta musu wannan kissa ta annabi Ibrahim saboda abin da kissa ta ƙunsa na dalilai na hankali da suke nuna koruwar cewa gumaka su zama ababen bauta da ke nuna gumaka ba su cancanta su zama ababen bauta ba saboda cikin wannan kissa za mu ji dalilai irin wanda annabi ibrahim ya ambata wani dalilai ne ba yadda za a yi mutum ya iya ture su a nan annabi ibrahim Allah maɗaukakin sarki ce iz qala li abihi yayin da yace wa baban shi wa qaumihi da mutanen shi ma ta'buduna me kuke bautawa anan zamu ga kamar iz dinnan zarfu ce ma'ana ka karanta musu kissar annabi Ibrahim wani lokaci yayin da yake cewa mahaifinsa da mutanen shi wani abin da ake so ka, karanta musu kenan anan nan an yi maganar baban shi wasu ka ce ko daidan yana tare da iyayen ma'ana baban yana tare da mutanen a lokacin da annabi ibrahim yake magana ko kuma saboda shi ma ya baban annabi ibrahim ya tambayi baban shi lokacin da suka kebe kamar yadda wasu malamai suka ambata amma dai anan zamu ga aya ta haɗe su iz qala li abihi yayin da ya cewa baban shi magana mafi gaskiya mafi inganci annabi ibrahim ya zauna da baban shi ne wannan da Allah ya bamu labari cikin suratul an'am وإذ قال إبراهيم a آذرة أتتخذ أصناما آلهة da inda Allah ya ba mu labarin cikin suratu Maryam baban shi ne akwai masu kokarin su kori su ce ba baban shi bane faffan shi ne su ce domin ba zai yi kyau ba ba bai dace ba a ce a kama annabi Ibrahim baban shi ba musulmi bane ko a ce kama annabi Ibrahim baban shi zai shiga wuta kamar yadda ayoyi suka nuna sai su ce faffan shi ne dalilin da suke dogara da sai su dogara da abinda malaman tarihi suka ambata cewa ai tarihi ya nuna baban annabi ibrahim sunan shi tara ko tarih a nan kuma allah ce izkada da abihi azara yi nuna azara din nan ba baban shi bane wanda wannan magana gaskiya ba ta da inganci a shek muhammad ahmad shakir rahimahullahu ta'ala ya yi rubutu akan wannan gaba din ya ka dalilai babban dalili shine alqur'ani ya kira shi baban shi ne duk inda alqur'ani ya ambace shi da abin ya kirawo sannan haka na a cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zamu zo mu karanta bangarori na wannan hadisi shi ma da lafazin baban shi zo so kauciya wannan lafazi na zahiri a tafi zuwa ga wani abin da yake babu dalili akai gaskiya barin abin da yake dalili ne da hujja ne a kama abin da kuma babu dalili a kai to nan annabi ibrahim ya gaya babansa wa qaumihi da mutanansa yace ma ta'buduna me kuke bautawa anan zamu ga amfani da lafazin ma wanda ismu istifhamin ne yus'alu bihi an ta'yin al-jins ma'ana suna ne na istifhami kan abu ne da ake neman tambaya da shi ake neman sanin jinsin abu kamar anan annabi ibrahim a yayi tambayar ne amma tambaya ce suriya tambaya ce kurin a zahiri domin annabi Ibrahim ya san suna bauta gumaka to amma me yasa yi tambayar ya san gumaka suke bauta tunda shi ma a garin ya tashi amma me yasa ce mata abuduna me kuke bautawa saboda ya bude tattaunawa kofar tattaunawa da su shi sa ya jefa musu wannan tambayar cewa me kuke bautawa ta nan ne za su faɗa abin da suke bautawa in suka faɗa shi kuma ta nan sai ya samu gabar da za su tattauna da haka hikima ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je ba su musu irin wannan tambaya ma ta abudun me kuke bautawa ma'ana yana jiran bayanin su idan ya ji bayanin su sannan kuma shi kuma sai ya dora gabar da zai samu ya tattauna da su wanda shine babban manufa sai suka ce me qalu na abudu asnaman suka ce muna bauta gumaka a sunaman gumaka suka kasu bin nakira don su girmama su ma'ana suka masu ce muna bauta wa wasu gumaka masu girman sha'ani shine hikima kawo nakira nakira ce Litta azim ko tanwi ne litta'azim sun ce a sunaman muna bauta wa gumaka fa da laha kifi sai mu gushe muna masu dukufa ga bauta wa waɗannan gumaka din da haka mu abinda muke bauta wa gumaka ne waɗannan gumaka ɗin muna gushewa muna zama muna dawwama muna muna musu bauta A nan sun ce na abu da sunama su fa anan girmama gumakan suke suna ganin su su abuwa ne masu girma kisa a wani gurin annabi ibrahim yake cewa inna ma ta'buduna min dunillahi awsana ai ba komai kuke bauta ba wasu gumaka ne waɗanda ba komai ba ba masu kima ba su kuke bauta kuma bayan Allah ya kira su ausan dan ya nuna cewa ba wasu abuwa bane masu girma sai suka ce muna bauta waɗannan abu a nan za mu ga sun sake maimaita lafazin bauta na abudu sunaman wanda a tsarin tambayar da ya musu mata abudu na mai kuke bautawa a tsarin tambayar inda kurin sun ce "A goma gumaka amsa ta yi amma suka sake maimaita lafazin na abudu ɗin, don mai suka maimaita saboda suna alfahari da ji da isa da girmama wannan bautar da suke yi suna da cewa wannan bautar fa suna yin ta cikin jin daɗi da kuma cancanta gumakan nan sun cancanta a bauta musu shi sa suka maimaita lafazin na abu da asunaman muna bauta kuma fa na zallu laha suka kafi irin zalla na zallu dan su nuna tsawon rana fitir a wannan tafiyar ranar suna masu bauta wannan gumakan ne har wasu malamai suna cewa suna bauta taurari amma waɗannan gumakan su ne alamu na taurarin rumuzi ne na taurarin da haka suna bauta ta eh, musu da rana gumakan da rana sai abota musu da rana ba a ganin taurari sai dare ya ke ganin taurari idan dare ya taurarin suka fito kuma ya sabota taurari sai suke amfani da zan zalla fa na nazallu laha akifin idan dare sai kuma su koma sabota taurari wasu suka ce ma suna bauta taurari da wata da haka a can cikin suratul an'am annabi ibrahim alaihi ya ja hankalin da waɗannan abubuwa da ya ga rana ya ce "Ha za rabbi da ya ga wata ya ce "Ha za rabbi wannan ubangiji na da wata ya bace ce ba na son abin da yake bacewa haka nan da ya ga taurari da ya ga kaza duk saboda su mutanen akwai masu bautawa waɗannan abubuwa ɗin suka yi amfanin cewa fa laha sai mu gushi mu tabbata akifina muna masu bauta waɗannan gumaka na bazan akifina anan yana ɗaukar ma'anar abidina don shi yasa ma ya zo da lafazin fa laha ba a ce alaiha ba fa nazallu laha akifina saboda yana daukan ma'anar ibada to daga nan annabi Ibrahim alaihi salam sai samu kofar tattaunawa qala hal yasma'unakum iz tad'un yace shin suna jin ku yayin da kuke kira sai jifa musu wannan tambayar aw yanfa'unakum ko suna amfana ku aw yadurrun ko suna cutarwa hal yasma'unakum suna jin ku yayin da iz du'un yayin da kuke kuke kiran su kuke roƙon su kuke kiran anan ku duba annabi Ibrahim alaihi salam ya san ba sa ji ya san su ma mutanen sun san ba sa ji dan ka koma can cikin suratu Ibrahim in ban manta ba lokacin da yazo ya kakkare waɗannan gumakan suka zo suka ce man fa'ala haza bi alihatina innahu lamina zalimin waye aikata haka da gumakan wannan azzalimi ne waye wa gumakan ba haka wannan azalimi ne sai annabi ibrahim ya ce musu ne bal fa'alahu kabiruhum hadha babban su wannan shi wannan ake fas'aluhum in kanu yantiqun ku tambaye su in suna magana za su gaya muku babban ne wannan bannar me suka ce qalu laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun suka ce ai ka san waɗannan ba sa magana to da haka anan ma annabi Ibrahim ya san ba sa magana amma sai musu tambaya dan abin da yake so ya kai gare shi hal irta da on yayin da kuke addu'a suna jin ku domin ya dace a ce ya kamata ko ya waje ba abin bauta ya zama yana jin mai bauta masa lokacin da yake kiran shi lokacin da yake neman agajin shi lokacin da yake addu'a aw yanfa'unakum ko suna amfana ku aure zurhun ko suna cutarwa shi suna cutar da ku suna amfanarwa suna cutar da wani idan ya saba musu suna yin azaba suna ba da amfani to waɗannan ya san duk waɗannan abuwa ba sa yi don haka ƙalu suka ce bal bal ɗin nan a idrab ne da idrabi min maqami isbati sifatihim ila maqami qati'in lil mujadala sun yi ne don su fita daga maganar yanzu ba za a ce suna ji ba ko ba sa gani ba wannan magana muke bal. kamar ka ce bar wannan magana bar wannan abin ma'ana mu bar wannan zance mu koma na zance da haka nan sai suka kawo bal sun san waɗancan amsar babu da haka a nan kai mai saurare za ka mai ji amsar da suka bayar waɗannan abuwa ba sa ji ba sa gani da haka suka ce bal bar wannan zance inna wajajina bal wajajina aba'ana wajajina aba'ana mun sami iyayenmu kazalika yaf'aluna haka suke aikatawa wannan ce hujja ba su da wani hujja magana suna ji suna gani suna amfani wannan kamar wannan magana mu dai iya muka samu suna yi wanda wannan gaba ce da da yawa mutane suke bata cikin suke fadawa cikin bata ta hanyar dogara da ita ta cewa iyaye da kakanni suna yin kaza wanda tina Kur'ani ya nuna mana cewa addini ba maganar iyaye da kakanni ba ne. addini shine abinda Allah ya yi umarni shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi da haka su ma anan sai suka kurin koma cewa ai iyayenmu abin da suke yi wanda kuma wannan ba hujja ba ne wannan ba dalili ba ne dan dan dan iyayenku suna abu zama dalili shi sa annabi ibrahim ce qala afara'aytum ma kuntum ta'budun to ku ba labari abin da kuke bauta din nan me za ku ce antum wa aba'ukum al akadamu ku da iyayenku ma da daddu ba ma waɗannan iyaye ba iyayen na kuma da daddu wanda tun dana can me za ku ce idan ni gashi fa innahum sai sa musu damiri na masu hankali fa innahum bai ce fa innaha ba fa innahum su waɗannan gumaka aduwulli abokan gaba na ne ba na son su ina kin su illa rabbul alamin ai lakin istisna'i ne munqati sai dai Allah madaukakin sarki a wangejin kai shine abin kaunata shine ma'ana abin jibinta ta amma waɗannan gumaka ba na son su me yasa annabi ibrahim ya faɗa haka yana nuna cewa idan har waɗannan gumaka suna cutarwa to ni ba na yin su su cutar da ni idan har suna amfanarwa to ku su amfanar da ku ni dai abokan gabana ne a duwulle ba ni ba su ko me za su yi mun tunda ku ba za su iya min wani abu ya nuna kenan ba ababen bauta bane domin ba yadda za ubangiji madaukakin sarki wanda ya halitta ya cancanta abota masa idan baya amfani baya cutarwa baya magana da ku sani waɗannan ababen ababen da kuke bautawa ni ba zan bauta musu ba abokan gaba na ne in kuna ganin akwai wani abin da za su iya mun yi mun wanda zai tabbatar muku da cewa sun cancanta abota musu daga nan kuma sai fara kirgo musu sifofi na irin Allah madaukakin sarki wanda ya cancanta abota wa sai ce mai allazi khalaqani fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wa idha maridtu fa huwa yashfi والذي يميتني ثم يهين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين نعم سيتي الذي wancan a can kun gada yace fa innahum aduwwul li wadannan ababan da kuke bauta wa makiyana ne ina ce su ba ni ba illa rabbul alamin face ubangiji Allah madaukakin sarki wannan istisna'i ne munqati domin baya cikin abin da suke bautawa Allah kamar yadda su malamai suka ambata duk da su malamai sun ce ai yayi a cikin su akwai wucin da sun san cewa Allah ne ya halitta yayi kaza amma suna bauta wannan gumaka amma suna mai tabbatarwa Allah ne yayi kaza da haka zai zama istisna'i ne ma'ana cikin abubuwan da kuke bautawa duk abubuwan da kuke bauta ba ne ba su sai Allah madaukakin sarki to da yace Allah madaukakin sarki rabbul alamin ubangijin talikai sai ya faɗi fobe shi ce allazi khalaqani wanda ya halicce ni fa huwa yahdin kuma shi yake shiryar da ni asalin jumlar fa huwa yahdini amma an cire ya'un din sai dan ya zama fawasil usul tajridi fa huwa yahdin shi yake shiryar da ni wallazi huwa wannan wanda yut'imuni yake ciyar yadda ni wa yasqin yake sha yadda ni wa idza maridtu idan nayi rashin lafiya fa huwa yashfin shi yake bani lafiya wallazi yumituni wannan da yake kashe ni thumma yuhyin sannan ya raya ni wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin wanda nake fata nake kauna nake sa ran ya gafarta min zunubai na ranar sakamako ana annabi Ibrahim alaihi salam ya jera musu sifofi na Allah madaukakin sarki ma'ana Allah madaukakin sarki shine allazi khalaqani shine wanda ya halice ni shin waɗancan gumakan da kuke bauta wasu suka halice ku an kowa ya san jawabin lani ba yadda za a fi ce waɗannan gumaka su suka halice su to kun ga sifa ta farko da Allah yake da ita wanda ya cancanta a bauta shi ya halitta waɗannan ba su da wannan sifa din kamar yadda Allah ya faɗa wani guri cewa ababen da ake bauta kuma bayan Allah inda duk za su taru ba za su iya halitta da ba kuma da wani abu zai kubce ko zai cire ko wani abu zai faru ba za su iya dawo da shi ba to dan haka sifa ta farko ubangijin da nake bauta shi ya halicce ni fa huwa yahdini kuma shi yake shiryar da ni ma'ana ne yake yake shiryar da ni ta farki anan ya ce yahdin bai ce shine wanda ya shiryar da ni ba domin hidaya din ma'ana wani abu ne da yake ana san ta dore har zuwa lokacin da mutum zai bar duniya shi sa kullun a sallah muke cewa ihdinas siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim ma'ana Allah ya zama yana tare da bawa yana shiryar da shi tun daga rayuwarsa har karshen rayuwa yana samun shirya daga wajen Allah madaukakin sarki da haka yake cewa shine wanda ya hadiyin yake shiryar da ni wallazi huwa yusaimu shine wanda yake ciyar da ni sifa ta uku kenan bayan hidaya kuma yana ciyar da ni wanda waɗannan gumakan ba sa ji ba sa gani ba sa amfani ba sa cutarwa Allah kuma shi yake ciyar da ni shi ya saukar da ruwa daga sama shi ya fitar da tsirrai shi ya fito da su ya raya wannan tsirran sannan muka samu abinci muka ci to wannan aiki ne na Allah wa yasqin kuma Allah ne yake shayar da ni waɗannan gumaka ba sa ciyarwa ba sa shayarwa ba sa komai wannan sibobi ne na Allah abin bauta wa iza maritu idan ne rashin lafiya sai ya raba rashin lafiya zuwa karan kanshi bai ce idan ya sanya min rashin lafiya ba a siyakin maganar ya ce Allah khalaqani fa huwa yahdini wa wallazi huwa yut'imuni wa ne. to da in jerin maganan ne yadda yato sai ya ce wa idza amradani idan ya dora min rashin lafiya wa huwa yashfini shi ke ba lafiya a sai annabi yana ce wallazi wa idza maridtu idan ne rashin lafiya ne wannan yana cikin ladabin zance raba abin da yake na kishiyar alkhairi zuwa ga wani Allah ko da duk an san cewa dukkan wani abin da ka sani Allah ne ya halice shi dukkan wani abin da ka sani a wannan duniya Allah ne ya halice shi ya halice lafiya ya halice rashin lafiya shi ya halice arziki ya halice rashin arziki to amma duk da haka a ɗabi'ar zance ladabin magana kada ka zo cikin ubangiji ya talauta ni amma sai ka ce Allah ya azurta ni amma aka zo kan magana talauci sai ka ce an jarrabe ni da talauci an jarrabe ni wa anna la nadri asharrun urida biman fil'arji haka aljanun suka ce lokacin da suna magana suka ce mun sani ba sharri ne da biman fil'arji aka nufi wanda suke bayan ƙasa am da bihim rabbuhum rashada ko ubangijin su ya nufin shari'a a tare da su ne sai suka dangana sharri din zuwa ga a can lil a majwa uri urida amma da suka zo wajen shari'a suka ce am da bihim rabbuhum rashada annabi musa alaihi salam lokacin da ya manta kifin shi sai da ya nisa ya ce aka abinci aka duba aka ce aiki bin ya fita to da aka tashi magana da yaron ya tashi ba da amsa da annan musa ya ce ka mana kifinmu atina gada ana laqad kada min safarina safari na haza na saba sai ki ba shi labari ai da muka tsaya gurin dutsen nan kifin nan ya tafi wa ma ma sanihu illa shaitan an azkura ba wanda ya hana ni in tana shaitan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yaji wani yana karanta wata aya ya yace Allah ya ji kan wani ya tunatar da ni wata aya kuntu unfituha kunun fituha an mantar da ni na manta kira'a ta bai ce ma'ana an mantar da ni bai ce Allah ya mantar da ni wannan ladabi ne na magana wanda shi ma Annabi Ibrahim yayi amfani da shi nan. na cewa ubangiji Allah madaukakin sarki idza maridtu inni rashin lafiya duk da rashin lafiya daga wajen Allah ne amma sai raba abin kanshi to yana da kyau mu kiyaye irin wannan ladabi a cikin zantukan mu kamar yadda na buga misali ba ka da lafiya ka ce wani ba ka da lafiya yi eh, wallahi ba da lafiya Allah ya jarrabe ni da rashin lafiya amma mai mace Allah ya jarrabe sai ka ce an jarrabe ni da rashin lafiya shi ya fi zama ladabin magana duk daga wajen Allah ne amma arziki ne kace Allah ya azurta ni Allah ya bani lafiya Allah ya bani kuɗi Allah ya bani yaya Allah ya bani kaza in an zo kishiyan wannan sai kace an yi kaza an yi kaza an jarrabe ni da kaza wannan shine abin da yafi daidai da haka annabi Ibrahim yace shine wanda idza marittu fa huwa yashfiin wallazi yumituni shine wanda yake kashe ni thumma yuhyin sannan ya raya ni ma'ana in na mutu karshen wannan rayuwar tazo, zo ƙarshe na mutu ba kamar yadda mutanen shi suke cewa A zamani ba ne. mutanen annabi ibrahim suna cewa dadewa rayu yau da kullun ce take take sa su mutu ba haka bane Allah ne yake karban rayuwar mutum shi sa ce wallazi sun thumma yuhyin sai ce wallazi atma'u ubangiji Allah wanda nake kwadayi anan atma'u wasu malamai sun ce ya kira abin da kwaɗayi dan kada yanki. saboda yadda annaba suka san Allah kullum annaba cikin addu'o'insu ga Allah madaukakin sarki zaka sami suna masu kankan da kai ba sa kafafa ba sa ji da kai ko da ba haka yake sai su kankan da kai su tawazu annabi sallallahu alaihi wasallama da yace an kiran sallah muroka mai wasila da fazila sai ce matsayi ne da aljanna ba wanda yake da shi sai mutum ɗaya yace ce wa arju an akuna ana huwa ina fata ina kauna in zamani saboda tawazu na annabi sallallahu alaihi wasallam da haka anan ba ce wallazi atmau an yaghfira li ya gafarta min khati'ati laifuka na khati khataya shine zunubi laifuka to malamai sun ce annaba ma'asumai ne musamman kaba'ir malamai sun ce annaba ma'asumai ne min al-kaba'ir wannan kusan malamai duk sun tafi akai tattauna kan wasu abuwa da suke kaba'ir ba to amma nan ne annabi ibrahim ke nufi da khati'ati wasu malamai suka ce shine wancan maganganu da yayi a cikin suratul an'am da Allah ya ba mu labari inda ya ga wata yace haza rabbi inda ya ga rana yace haza rabbi inda ya ga tauraro yace haza rabbi da lokacin da za a tabbatar gumaka ya kalli tauri ya kalli sama yace shi bai da lafiya ba zai bi su ba da lokacin da da suka je gurin wannan azalimin sarki ya to da matar shi gudun kada sarkin ya kwace yace yar uwarsa ce duk da waɗannan abuwa ta'arid ne ma'arid ne ba ba ba ba ƙarya bace irin wanda za a ce kai tsaye ƙarya to amma suka ce su annabi Ibrahim yake hange yace yana fata ubangiji ya fi mai yawmaddin ranar sakamako ranar tashin alkiyama domin wannan rana ita ce ranar da ake da mutum yake fata ya ga afuwa da yafiya daga duk abin da ya aikata wannan ya nuna mana yadda annabi Ibrahim ya san Allah maɗaukakin sarki ya yi tawazu ya koma zuwa gare shi kuma ya yi kyakkyawan bayani dangane da shi to wannan shi ne abin da ya gaya waɗannan mutane amma saboda lokaci ya yi yayi zamu tsaya nan, ba iya inda ya tsaya kenan bayan Allah kai mu gobe za mu ji addu'a da yayi abin da muka karanta da yayi Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk